Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu maza da mata barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku daga nan filinmu na muhawarar studio Kalangu na kowane mako inda muke ɗauko batutuwa da dama da muke tattaunawa a kodayaushe musamman domin wayar da kan al'umma. ana watsa shirye-shiryen studio kalangu a nan birnin yamai bisa alternative eh, fm eh, dugu da dugu hudu sannan kuma amfani fm san da kuma kwartagi fm eh, tasa'in da dugu shida haka kuma ana kuna iya bibiyar wato shirye-shiryen studio kalangu a wasu gidajen rediyo da ke sassa daban-daban na wannan ƙasa mu kusan talatin da ɗaya da take hulɗa da su a birane da yankuna na wannan ƙasa tamu ta ta Nijar. Mahawarar mu ta mai da hankali kan wani batu mai sarƙaƙiya wato batun da ya shafi al'umma shine an san da cewa wato an kammala aikin damina an yi girbi kuma damina a wannan shekara sai dai a ce alhamdullahi, a game da haka wato da zara an kammala wannan aiki na girbi to yawancin yara suke kwararowa wato a birane akan turo su wajen malamai domin su yi karatu sai dai abun matsala anan shine waɗannan yara da suke zuwa birane wani bi ba a samun yin karatun eh, sai dai aikin bara ko kuma su ayyukan asha a game da haka ne wato wannan muhawara mu ta yau za ta mai da hankali kan wannan matsala waɗanne hanyoyi ne za a bi a magance wannan matsala kuma waɗanne matakai ne ta kamata magabata su ɗauka da su kan kansu al'umma da kuma uwayen yara domin ganin wato yaran namu sun samu tarbiyya ta gari kuma sun samu makoma mai haske a wannan ƙasa mu ta Nijar. Mun gaito malamai da dama da farko mun gaito wato ma'aikatar nan da ke kula da mata da kare yara ƙanana malam usmana amadu wanda muka samu ta wayar tarho a kai tsaye sannan kuma mun gaito malam haja malami ne wanda yake ba da wato wa'azi a gidan rediyo da talabijin tambara shi ma mun gaito shi a game da wannan batu haka kuma mun gaito malam jela a Kakapo wato na wata kungiyar da ke kula da yaran da ke cikin matsala wato espoir mandela sannan akwai muhammad Ahmed El Kebir shi ma wanda yake da kungiya ta matasa masu neman na kansu a wannan kasa ta ta Nijar. Malamai barka da warhaka. Barka ka dai alhamdulillah. To bare in fara da Malahaja. Malahaja kun shi takamaimai wato taken wannan muhawara tamu ita ce yaran da ake kwasuwa a zo da su birane domin sai karatu. Shin a addinance ya wannan batu yake? Alhamdulillah lazi hadana li haza wa ma kunna lanahtadiya lawla ana hadana Allah. ina gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya kawo ni wannan muhalli mai talan albarka wato inda za a tattaunawa akan shin menene hukuncin yaro matukana ya kamata shi ba ka samu yaro ba menene hukuncin shi a kanka nauyi kenan nauyi nauyin da ke bisa kanka nashi mm-hmm. saboda ita islam ba wai haka ba ta ɗauki yaro dan da dama ai ce mana Allah ce mana yayi ku an fusa kuma ahlikum ku kiyaye kanuwanku da iyalinku kuma bisa ga zancen tarbiyya cewa da makaranta na ake tarbiyya babu inda Allah tabaraka wa ta'ala ce idan an yi noma an kare a kwashi yara a tahi wani wuri da su a yi karatu kuma yaran nan su za su nemo abin da za a ci a cikin Qur'ani tun daga bakara hannasu babu ma inda Allah ce haka na magana ta farko kuma babu babban kuskuren da ya wuce kamar malamin da zai tattaro yara ya taho da su cikin birni ya zo birni zai musu karatu su za su nemo mai abin da za a ci su za su nemo abin da za su ci su za su nemo kuma abin da za a gyara wurin da za a zama na makaranta duk su za su wannan laifi wuri biyu yake laifi na farko wurin uwaye saboda su uwayen ba su san mahimmancin ɗiyan ba shi kuma malamin bai bi abin da annabi ya ce ba game da tarbiyyar na'am saboda in muka shiga cikin qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya habu liman ya sha'u yana ba da kyauta ta ɗa ga wanda ya so Allah cewa yana ba da kyauta ta ɗaya ga wanda ya so sai ya fara da ‘ya'ya mata, ya ce yana ba da kyauta ta ‘ya'ya mata ga wanda ya so, kuma ya ba da kyauta ta ‘ya'ya maza, kuma ya ba da kyauta ta maza da mata, kuma ya ba da kyauta ta biyu ko uku, kuma ya ce wasu sai ya bar su haka nan ba ko ɗaya. Wannan cikin ƙur'ani ne Allah ya wannan zancen. Kaga ashe sai wanda Allah ke so, sa'annan nan yake ba ɗa. Na'am. in ka samu da ka kirga kanka cikin da Allah ke so to shin da Allah ya baka ɗan nan shi nan ya baka shi haka kurum dan kurum kai kuma yi fatali da shi a'a bai kamata ba yi fatali da shi kyauta yau in babba ya maka kyauta kai da kanka daɗin ta kake ji kuma tattalin ta kake so ka kai ka aje abin dan saboda ka rika kallo ne haka ne ko ba haka ba yanzu a ɗauki wani abu haka a baka shi a ce wannan an baka shi taimawa shi yanzu taimawa shi da aka baka ai kyauta ce mm. ko lambar yabo haka lambar yabo ce aka baka ko Allah dan ya yaba ka ne ya baka kyauta ɗa dibe yadda kake kafa kafa da taimawa na ga takarda ka kawo ta ka ajiye cikin gida kana tattalin ta baka son a bata ta to bale ɗa da Allah ya baka kaga ka shi zai kai ka wuta kuma ka shi zai kai ka aljanna shin ta yaya don kenan sai ka tarbiyyantar da shi bisa ga hanyar da za ya sani shi wane ne tukwana sannan kuma sannan ya san kai wane ne Na'am. To Malam Hajja kafin mu tsunduma cikin gundarin wannan tattaunawa bari dawo kan Jila a Kakpo. Malam Jila Kakpo kai ne na kungiyar nan da ke fafutuka domin ganin yaran da ke cikin matsala wato sun samu kuma mai haske. Shin tun lokacin da ka kafa wannan kungiya taka za ka iya cewa lalle yara a cikin wannan ƙasa tamu suna fuskantar matsaloli? Da dama, da yawa, ba kaɗan ba. Me yasa ka ce haka? don aikin da ni nike yi kuma aikin da jama'a ke yi ban san aikin da eh, mutane ke yi a garin nan ba amma yara yara akwai su dewa yawa wanda kawar da malam ya ce kawar da ka hudu dazu su baro kauyukansu uwayen su ba malamai a ce za a zuwa nyamai a koya musu ba ma nyamai ba za a zuwa birni a koya musu karatu malamai hmm. to yaran nan akwai da yawa wanda ke shiga cikin mugun hali in sun zo birni bayan wa yaran da ke bin malamai akwai da yawa waɗanda kawo sun ga an ƙare noma yanzu ba aikin komi hmm. yaro yana da shekara goma sha uku zuwa shekara goma sha shida baya aikin komi haka sama da su ana eh. ganin su suna zuwa hmm. bakwai sai ka ga sun taho nyamai waɗansu ƙauye waɗansu daga can can can ƙolin ƙauye sun taho nyamai cin rani ko kuma neman kuɗi an zo neman kuɗi da ka iske ka tambayi mi kai ni ka zo nema sai ce wallahi um, na ga wani an ce min tun yana da shekara goma ya hita da kawai ya komo da kaya masu kyau ya komo da montar mm. shi ma ya zo ya mai neman kaya masu kyau eh. to da aka zo ya mai aka kwana biyu sai aka ga abun ba haka nan bane mm. sai a koma wani aiki a ce ana wankin kwanoni can gran abin babbar kasuwa ko kuma ga yawo tana sayar da to a wanke mata kwanoni to kuɗin nan kuma Allah na yau da gobe ba isa shike ba sai ka ga an koma kai akan titi dai ana shan shalisha ana shan kwaya to yaran nan suna da yawa ne mai eh to idan na ce tambaye ka waɗanne irin yara ne ka ci karo da su kuma kake ko kake ma'amala da su waɗanda suke cikin mawacin hali bayan wato sun baro wato wayan nasu waɗanga yaran da na zana maka na'am akwai irin su da yawa akwai da yawa waɗanda sun baro malaman su sun komo akan titi mm. dan mi dan Allah na tuba ka ni malam ya ce ka je ka samu min tuwo ka je ka samu makanka tuwo a yau kai dala arba'in za ka kawo wa to yaro da aka hido da ƙauye bai san shi iyaka ƙauye in saha ta yi an mishi zazahe an dama mishi wani shi ya sha ya je noma aka wayi gari an kawo shi birni malam ya ce kai in ka je bara za ka yi arba'in za ka kawo mini ya je da sa'a ya kawo arba'in malam sai akwai da yawa wanda ke cewa mun kawo arba'in yau gobe malam ya ce muna a ɗari za mu kawo wa akwai matsala to ya je bai samu ɗari ba ya samu arba'in da ɗari mala ya ce kawo ce to bari in rike in na samu ɗari in kai yau da gobe sai gano da a in ban ma kai ma malam ba ashe wannan da na samu yana era ya zama nawa sai ya watsi da harkar malam ya yi watsi da ra'ayin malam shikenan ya koma yaron titi sai abu eh, titi to kaga na gamu da yara irin wannan waɗanda uwayen suka aiko su mai bayan shekara goma waɗannan yara na kawo su eh, abin ga wurin da nake eh, taimakon yara da su mm. mun yi magana mun su fata su guda su koma gida to a hmm. lokacin da ni na taba zuwa dogon dutse in kai yaro a ce min uwa ta fara kuka ta ce ita ta aza ya ma zan babu ya sun mance da shi kab. yanzu da suke cewa sun manta da shi uh, sun sha nema ah. an tambayi malam sun ce malam malam ba su ma ga malamin ba malamin da suka ba malamin da suka ba tunda akwai malamai waɗanda ke wucewa ƙauye ƙauye don ya yi to kwashe su har Najeriya abubuwa ne waɗanda ke waruwa yanzu dai ka wadde da wagga wagga wagga wagga abin ga um, muhawara ta mu da kuka da kuka shirya nan wallahi abu ne wanda yana da kyau in ana in ka ba radio kalangu ba da radio dukkanin ya mai da yawa suna waye suna wayar da kan uwaye wa'anda ke kauye da an bar wannan abu hmm. da kuma ana tattalin yara na gode da abin ga um, bayanin da malam ya dazu na'am yaro ɗa Allah kyauta ce Allah ya bada amma kuma akwai waɗansu uwaye wanda ba su san wannan ba su dole ne na aure dole ne mu samu to baka gani wani bi talauci ne ke sa su uwayen suna turo ɗiyan nasu a birane eh, su kamar wata hanya ce ta rabuwa su da rabu da su da su yi ta kokarin canza su ba su na kuma bisa kan magana da malam yayi dazu na'am da kyauta ce kyauta ce Allah ya maka mm. kenan ya kamata ka tattale shi yaro huwa malam ya bude baki ya ce yaro ɗanka shi ke saka aljanna shi ke saka wuta to na fa'anci kawai akwai uwaye waɗanda ba su san wannan ba kenan in irin wanga shirye-shiryen da aka yi radio kalangu studio kalangu mhm. inda akwai radio duka da yawa masu yin shi a wata a ce an samu radio ya mai nan radio biyar goma masu yin shi a wata da Waye suna ganewa to malam jil na gode bari yanzu wajen muhammad alkabe uh, muhammad uh, barka ka je dai abubuwan da ake tattauna shin ina naka ra'ayi kan wannan matsala madalla eh, na gode ina aika dogon gaisuwa da fatan alheri ga studio kalangu e to shi wannan zancen dai mai muhimmanci ne malam ya yi zance jil ya yi zance kuma do sun yi zance mai muhimmanci amma ni a matsayina na dan hula ne aƙidan mu aƙidan mu shine in akwai matsala a cikin ƙasa mu nemi mine ne tushen wannan mm, matsala yanzu aka san tushen wannan matsala he a nemi a kawo gyaran huska in ka diba yara da ake samu bisa kan titi ba duka ba ai yara waɗanda an kasu makaranta mm. abun ɓangare-ɓangare ne akwai yara waɗanda uwaye daga ƙauye suke kawo su wurin malam su ba malam kuɗi su ba komi malam ya kula da su malam ba ya kula da su ba akwai wanda uwayen su kuma laihin su ne sai su ɗauko yaro da ƙauye su kama malam ba su ba ma malam abin da zai ci su ma dai suna neman su rabu da su rabu da kaman dai su rabu da yaron ne ba su ba malam abin da zai ci ba su mm. ba da komi malam bai iya ci da su shi kuma malamin oleke tun da farin ya ce ma uwaya a gaskiya ni bana iya kaza ba gashi gashi mm. a shi ma sai ya dauki nauyin kuma in ya dauki nauyin ba wai kula ba zai yi mm. sai ya tura su kamar yadda Jile ya faɗi ku je ku kama dala 40 ku je ku tabara kenan ai tabara kenan ai tabara karshen ta yaro ya zama dan kwaya mm. akwai kuma waɗanda su gidan uwayensu ne suke uwa na nan uba na nan kawai sakarcin tabi'a ko tarbiyya ma da sauransu da rashin tarbiyya ba zagi ba ne in na ce sakarci ba wai ina so in zage su ba ne mm. kaman rashin azanci sai ka ga uwa da uba ga sunan su yi banza da yaro yaro yana cin karen shi ba babbaka yo Allah ma da ke son mu ai muka tambada sai ya jarrabe mu da abubuwa iri iri da ke sa mu dawo mu neme shi gafara mm. ko ba haka ba to kenan in ka ce wai tsananin son yaro zaka bar yaro ya ci karen shi ba babbaka yaro sai ya lalace yaro ya kamata ka so shi da kyau kuma ka yi tsanani bisa tarbiyya yadda zai to akwai wa'annan akwai kuma wa'anga hulanin mm. ga da kake gani eh. wajen feroshi eh. da sai ka gane su ga sunan su da yawa ai ta yawo bakin feroji ana a ba su sadaka a ba su sadaka akan ko menene musulunci yace bis sadaka ba karambani ba zan yi a wurin malamai ina tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata wani mutum ya zo ya tambaye shi eh, izinin ya taya bara annabi yace mai kaje daji ka sari ice kaje ka saida ko mm. haka ne ko malam mm. kenan menene annabi yana so ya gwada ma mutum da a'a kaka mai da hannunka kullun kasa kullun ƙasa ka nemi daraja kanka na'am hannun da ke sama ya fi eh. wanda ake mika ma yawa da haka da ake da kai a yi kokarin kai dai kullun ke ba da kake ba kai ake ba <laughs> to yanzu kenan wannan kaga asalin wannan yanzu kuma zan dawo a ƙarshe tushen abun kuma gwamnati tana da laifi wajibi ne akan mu haɗa ma gwamnati gaskiya amma kullum muka haɗu gaskiya sai a ɗauke makiya mai son ka ke haɗi ma gaskiya wanda bai son ka tura ka ne zai ta yi shi ka kana da mm, gaskiya sai ka waɗa rishiya eh menene matsalar gwamnati cikin wannan abun yau tsadar rayuwa ya yi kyau da wannan muhawara ake nan gayinta a cikin wannan yanayin na eh, kasafin kuɗi da za a tsara na shekara 2018 hmm. tsadar rayuwa abun ya wuce gona da iri kuma da kote ita gwamnatin ba ta nan yin abun da zai gyara huskan rayuwar ɗan ɗan ƙasa hmm. yau in ka je ƙauye misali nake bada in ka je ƙauyuka duk in ƙauye ana musu azaban su biya jangal Munan a birni yau ko a shana na sai an hudda kashi goma sha tara na kuɗin a ashanan na a zuba ma gwamnati mm. amma kowa na gani gwamnati menene suke sai su yi minister da yawa su yi biro da yawa su buɗe ma abokanan su kasuwa su cika ransu ba babbaka talaka ba a kula da talaka mm. menene gwamnati ya kamata ya yi misali zan bada kaga shi jil wannan wanda ke zamna nan wurin mm. ni na san jil wallahi na ce maka wata ran kamar in yi kuka in na ga yadda Jil ke aiki. Yake eh, kokarin ya taimaka ma yara. Yake kokarin ya taimaka ma yara Jil zuwa yake cikin hanya ya je ga akwai yara da yawa waɗanda yanzu haka akwai dokumentar da muke nan gayi nashi. Bisa yaran Bisa abin da yake da aikin da yake yi wallahi wani imajikin duk wanda zuciyan shi take da mai imani in ya gani sai ya kuka akwai yaran da da in ka gane su in aka ce ma yaran nan shine yanzu gashi wallahi mamaki zakai. babu wanda ke zuwa ya sallamo ya bashi buhun shinkafa bawan Allah ga in ka gani kullun zulumin shi menene mi zai samo da zai ci da yara shi ke wahala ya je ya samun ma yaran ga lakwal ya sa su lakwal su yi karatu ya sai musu furniture ya sai musu cimaka waɗanda ba lakwal ba za su ya sa su sana'a hannu akwai da yawa waɗanda yau sun zama masu gidan kansu gwamnati bata kula da wannan kuma wajibi ne akan gwamnati ta kula da wannan ni yau ban yarda ba yara su zo bisa titi hakanan suna wannan fasa ko wulaƙanci. me yau inda a ce gwamnati ta huddo kamar yanzu aikin da shil yake a ce gwamnati ita da kanta yau ta ɗauki wannan nauyin masu yin irin waɗannan aikin ta kama musu kuma ita ma ta buɗe ɓangare babba in ma ba kama musu zata yi su da suke irin wannan aikin duk sai ta ɗauke su aiki ta ce mm. to yau mun buɗe babban ofishi wanda duk yaran ga dake bisa titi suna nan suna reto za mu kawo su za mu sa saura lakwal mu ba su horo na aikin hannu da za su iya sana'a da yau wannan abun ya rage saboda in aka yi wannan gobe in aka ga wani yaro bisa titi yana reto wannan hoya kuka da kanshi to muhammad eh, elkebir eh, game da wannan batu naka mun samu janta bakin wato hukumar eh, ma'aikatar da ke kula da mata da kare yara ƙanana kuma mun samu wato asumana amadu kai tsaye inda muka tattauna da shi a game da wannan batu na eh, kwararar yaran zuwa birane musamman domin barace-barace ga abin da ya fara ya ce mana da farko. To, lalle waka magana taka tana da mahimmanci. Tunda abin da aka yi la'akari da shi yawanci dai kamar irin kasashe namu waɗanda suka dogara ga noma yawanci aikin mutane noma da kiwo ne, kuma noman nan lokaci gare shi. Hmm. Wata uku ne zuwa hudu ake yi shi. da an yi in eh, yawanci in aikin gonan na ya kare mutane suna tahiya cikin manyan birane inda zama ne ake kuma sai wata damuna in aka kare aikin damuna sai wata damuna ta wato ana ce mishi cin rani ko dogon zaman nan cin rani ne dogon zaman nan ne mutane suke ma gudu sai a tafi cikin manyan birane a tafi cin rani a samu a rage wannan zama na ƙauyuka da ba aiki eh, to an lura da cewa ƙananan yara ne yawanci suke zuwa almajirai eh to lalle cikin wannan tahiya ta cin rani akwai manyan akwai ƙananan yara akwai maza akwai mata duka kashi kashi ne akwai ƙananan yaran kuma akwai 'yan maza akwai 'yan mata to abin da aka gane da shi da dai mu da muka sani can ainihi tahiyar da yara suke ƙanana cin rani yawanci wurin makaranta ne suke taya hmm. sai kamar ga gari haka a samu wani babban malami sai a bashi yara ya tafi da su cikin birni na kusa hamma mai dan nisa nisa haka dan tafa dan ana zuwa har zuwa Najeriya ma. Don sai tafi da wannan yara wannan rani kafin damuna ta ta dawo su yara sai su tafi neman ilimi inda shi ilimi ta kowace hanya ana neman shi musamman ma na addinin musulunci. Shi ne yawanci da aka sani. na'am shi ne yanzu kuma sai ake ta ganin wannan abu tunda Allah ya sa kasan addinin musulunci yana bunƙasa da wannan abu ai baya da yawa kwarai haka man yanzu ke addinin musulunci yana da bunƙasa ana ganin abubuwan nan tahiyar wannan ta malamai da mutane da yara Eh, wurin makaranta yana da yato kuma hallaushi ma mutane kuma suke raba suna ba shi wani salo daba. Na'am kamar wani irin salo. Makarantar ne makarantar ne sai kuma ma wa'ansu suke mai da shi kama unwani da yaran wannan ba makaranta ba ma ce wasu sai a ce an tafi da yaran dai za a tafi da su a sa su makarantar mai in sun zo ba makarantar ba ma ce suke. To ba ka eh, ganin. unwani da su. Mana eh. Usman ba ka ganin wato wannan lahi ba na iyaye ba ne da suke kauce ma wato incin su na su kula da Tarbiya waɗannan ɗaya nasu sai su turo su ga wasu malamai ba ganin wannan rauni ne daga wajen ma'aifa da suke wannan halayya. E to rauni ne lalle tunda ka san zama ne ake yi na mutane da kamar an yarda da mutum an ba da yarda kai ka ba mutum amana. Na'am. To sai ka ba shi an kai tere shi kai ga abin da ka ba da yaran kai tere an ce makaranta ce amma an tai kuma bai ma tsaya bai karatun an sa shi ya bi wata hanya yana aiki wanda bai kamata ba. Na'am. to ka gani ai kamar ya zama kamar yaudara yaudara ce mutane suka mai da abu ito wannan aiki ne ita wannan ma'aikata ta ku take yi na gane irin waɗannan matsaloli da yara almajirai suke fuskanta a cikin birane an magance eh mu yanzu wannan aiki da ya shahi eh, da muke yi lalle mu burin mu yaro duk inda yake a kare shi a kare shi da cikin da shiga mawuyacin hali mawuyacin hali kamar irin wangar na zana ka gane shiga mawuyacin hali ne kamar mu abinda muke so yaro ya zamanto wurin shi ba garariya ba ne ba wajen wani yawace yawace ba ne ya zama lakwal wurin lakwal inda za a yi neman karatu ya nemi ilimi ya hau hanya ta gari wadda za ta hidda shi gobe da hidda ƙwayan shi kuma ƙasa ta ci umarni shi mm. mu shi ne gurin eh. wani irin matsaloli ne wato waɗannan eh, harka ta safarar yara take haddasawa ƙasa idan eh. ana batun cin rani. Nasu. Eh, ka gani eh, safarar yaran ya zamanto abu ne wanda ke bata sunan kasa ka gane hmm. yana bata sunan kasa tunda safar yaran wasu da ake tayar su akwai wanda ma abada in sun tafi ba a gani ba a mai sai a a ce kai kai uba ka bada shi amana sai a zo a ce maka ko ya rasu tunda mu an an kasa ce ta musulmi sai ka ce kwanan shi sun kare kai baka hmm. san ba ma tana yiwa wani abu aka yi da shi kai baka sani ba a bisa kan wannan ake tsayawa ka gani ko mutanen ko wani wani bi unwani ne ake da yaran ta wata hanya yanzu mai ita wannan hukuma ta ku akwai wani aiki da take yi domin eh, an wayar da kan iyayen yara domin su kawar da irin waɗannan al'ada ta tura ɗiyansu ga malamai haka don su koma daga baya suna bara eh, yanzu mu gurin da muka sa gaba shine mai bincike tuko mai bincike ma mu san yaran masu wannan su kama adadin su mu yi bincike mu ga miye dalilin banda wannan karatun miye a baya duka mu san dai menene dalilin abin aka ce in za a yi maganin abu sai an san me yasa shi mm, daga gidi ake magani bala mm. sai an san dalilin shi sannan sai a dauki matakai na maganin shi to wani kuma nan muna neman mu yi bincike mu ga duka yaran wannan miye yake sa su fito su garariya suna barace barace wannan to wani kira gare ka matakan da zamu wani eh? kira gare ku to ga ga al'umma Niger kan wannan matsala kiran da ke gare mu shine na al'umma Niger shine al'umma Nijar dai ya san da dafa ba abun wasa ba ne. Na'am. Da saboda Allah ya baka shi, Allah kuma da ya baka shi ya baka shi kamar a matsayin makiyayi kake. Na'am. Inan ka kula da shi ka sa shi ya bi tarbi'a. Eh, ka sa shi ka tarbi'a ta gari ya bi hanya ta gari wadda zai unwanin kan shi unwanin ka kai da ka ayi shi unwanin kasa. kenan bai kamata a ranki sakin kiya ba barkace haka nan suna tahiya nauyi fa ne Allah ya azamu addinin musulunci ma ya bamu wannan nauyi ya azamu shi kowa ya kula da iyalin shi kenan bai kamata ba a saki yaro tunda tarbiya tun ana dan karimi ake koyanta in an saki yaro tun yana dan karimi ya can ana iya tasa shi wanga kamar wani da ake canza yara cikin wani boko duk kaga irin irin wannan abubuwan yaro an sake shi in ya tafi kowace hanya ma ya gani shi ba ruwan shi ana iya amfani da shi bisa wannan hanya Asumana Amadu kenan na ma'aikatar mata da kare yara ƙanana kuma a reshen cibiyar da ke kula da kare yara ƙanana a cikin wannan ƙasa ta mutanjiyar. To bari in dawo a nan ɗakin magana tare da malaman da muka gaito. Malam Haja Kaji wannan bayani na Malam Asumana Amadu na wannan ma'aikata da ke kula da yara ƙanana da mata. Mhm. Shin akwai wani abu da zaka kara kan wannan abu da ya bayyana? Eh, akwai sauran magana dai. kuma akwai sauran magana saboda ya ma rage wasu abubuwa da yawa abubuwan da ya rage suke da yawa kwarai ma wato yaro dan maganarsa ta ƙarshe kamar ya nuna mi ke sa sakaki ga yara mhm. kenan ya nuna dama wajen uwaye ne to wannan abin shi ne nake so in yi magana akan wato uwa da uba kahin a sami yaro Allahu tabaraka wa da zancen da ya fara kahin ka yi aure ma tukwana zancen ɗiyanka aka fara ma ga ba za ku gane magana ba in ba faɗi ba ne mm-hmm. saboda cewa aka yi idan za ka aure ka zaɓa ma ɗiyanka uwa ta kirki aka ce in za ki aure ki zaɓa ma ɗiyanki uba na kirki kaga kahin ka yi auren ma sharaɗi aka kawo na ɗiyan mm. na abin da za ka samu kuwa kaga ba wai don ya to in an yi auren dole ne sai an sami ɗiya ba mm. amma sai aka fara da zancen a zaɓa musu uwa ta kirki kuma a zaɓa musu uba na kirki hmm. kaga wannan musulunci ya kawo wannan to ɗaya kenan sannan shin shi yaron nan cikin da kake gani a kanka sallah azumi zakka hajji layya da sauransu waɗanda yake dai duk wajibai ne da neman abinda da zaka ci da wanda zaka sha su kurum kake kulawa da su yadda waɗanda da na zana maka suke wajibi a kanka kulawa da yaron nan wajibi ne a kanka kulawar da zaka mai tun yana daga cikin ciki tun yana dan tayi tukwana tun yana afuwan ku yafe ne tun yana ruwan maniyinsa cikin ciki har ya koma jini aka cika kula da shi na'am kaga dole ne kai tattalin matarka aka ce in tana da ciki wajibi ne saboda wa zaka tattalanta saboda dan kaga kenan abin nan wata daraja ce ke gare shi ta musamman aka ce kai tattalanta ka kula da lafiyarta ka kula da cinta ka kula da shanta duk abin da za ta yi kakkaira rata yi wahala to mala haja idan an samu ƴaƴan shin yaya ne an ga mutane wato uwaye suna janyewa daga wannan kula ta yara shin talauci ne ke kawo shi ko kuma kare zuciya ba talauci ba ne ba ke kawo shi rashin sanin muhimmancin ɗan ke kawo shi saboda komi talaucin ka ai ka samu ɗan. ko ba haka ne ba komi talaucin ka ai ka samu ɗan. in ma na ɗaya ba rashin sani na biyu kamar baka yi imani da gobe Allah zai kama ka a dalilin ɗan ba a matsayin ka na musulmi baka da cikakken imani na kan cewa Allah zai maka hisabi da farin kafin mu fara na ce maka yana yi waɗanda ya kai ka wuta sosai to don kenan baka yi imani ba ko kai uba baka yi imani ba kan cewa Allah zai kama ka da wannan laifin kaga sai aka ce kai tattalin yaron nan har ka aurar da shi kaga zancen aure da kansa zancen aure da kansa yaunin aure na farin wurin uba yake shi za aurar da da. ko akwai hali ko babu ko yaron yana da hali uba zai aurar da aure na farko uba zai aurar da ɗansa na'am amma kaga ba wai ina nufin kaman dole ya zo ya mai aure ba a'a yaunin ya yi masa aure gare shi yake hmm. shi yin aure yana daga musulunci ya zo da kan cewa a samu yarda tsakaninsu hmm. da wanda za a aure da wanda za a aure su samu yarda yarjejeniya ta tsakaninsu hmm. ba ba dole ba eh ba dole ba amma ka aurar da shi kai dole ne kai da ubansa dole ne ka aure da su. Eh, to matsala eh, eh, idan mun ka dawo kan wannan batu shi na yaran da suke zuwa suna barace-barace a cikin akan tituna. Mhm. An san da a musulunce dai harka bara dai ana ganin akwai a gare ta domin suna cewa in babu dole ne mutum ya nema ya yi bara. Yau bara ka ka ci a yi bara <laughs> musulunci ya ci a yi bara. <laughs> To mala haji ai sai ka ƙara ba ma. Musulunci ya ci a yi bara. Musulunci bai ce ya hana bara ba. Na'am. Musulunci ya ci a yi bara amma musulunci ya ce in ka tashi da safe baka da abin abin da ka karyawa ka yi bara ka samu abin karyawa da ka samu na karyawa wannan magana bara ta kare mm. sai ka zamana to su yaran ga da uwayen suke baro su suna zuwa suna bara a tituna shin ya ne yake kamar ba su doke su ɗiya ba sun doke su dabbobi saboda wata rana lokacin Umar Amirul Mu'minin wani dattijo ya kai ƙara ɗansa wurin Umar saboda ɗan marin uban yayi sai kai ƙara wurin Umar sai Umar ya ce mishi lokacin da yake karami kamar ina yake kai shi ma'ana makaranta kuwa kamar hmm. cikin miliyakin da yake kai shi kuwa sai ci mishi da sun fita da sahi sai ta yi da shi can saboda shi makiyayi ne sai ta yi da shi can ya suke shi cikin daji tare da dabbobi shi ya komo yana zamane shi yana can wurin dabbobi kenan da dabbobin nan kurum yake kulawa sai umar ya ce dole ya mare ka saboda bai san darajar ka ba kai dan baka kai shi ba inda zai sani shi wane ne saboda shi matsayi ke gare shi da shi da dabbobin nan suna kama to kaga nauyin wurin wa yake kenan nauyin wurin uba yake to kaga kenan duk wanda zai barin ɗansa ba tarbiya ta boko ba tarbiya ta islama yin boko da yin islama wajibi ne wajibi ne dole ne sai an yi islam dole ne sai an yi boko islam ta zanga ba boko ya biyo baya wannan dole ne sai an yi su saboda rayuwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ba a sayo mu duniya ba haka dan mu zo kurin mu zama karazubi karazubi la an samu mu dan mu zo mu ilimta saboda aiki ba yiwa sai da ilimi ba a fara mana zancen aiki ba a cikin Qur'ani ba da aiki aka fara magana ba da ilimi aka fara magana ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'alam tunda farko cewa aka yi iqra'a ya karanta kenan ka gani karantawa aka ce yayi dan ya sani hmm. kenan sai ka sani al ilmu qabla al amal ilimi yana gaba da aikatawa ilimi yana gaba da aikatawa to kaga sai aka duk aka manta da wannan sai muka ɗauki ɗiyanmu mu a matsayinmu na musulmi mun ɗauki wata tada wadda yake inda a ce za mu komo tada ta islam a matsayinmu na musulmi mu ma mu tarbiyya ta musulunci mu tilasta musu kan cewa sanin musuluncin nan dole ne yin karatun boko nan don mu samu ɗiya expert waɗanda yake suna yin jiran gaima mm. wajibi ne sai mu samu haka nan don mu kare ƙasarmu don mu kare duniyarmu wajibi ne mu yi haka nan me amma mu sa musulunci gaba to sai ba min wannan sai muka zamanto gamu amma wata tarbiyya ake mana wadda ba tamu ba dole ne a samu matsala To Allah da matsala mala haja barin komo ga Muhammad Alkabir kaji wato bayanan da malam Asumana Amadu yayi na ma'aikatar da ke kula da kare yara kanana. Shin akwai ƙari da zaka yi don na ga kame da hankali sosai kan bayanin nasa. Sosai eh, na gode sosai na saurari bayanin. Ni ƙarin bayanin da zan iya cewa shine kamar yanzu in ka diba eh, ɗazu na ɗauko ma ɓangaren gwamnati. Mm. a yanzu misali menene gwamnati ta ce tana kokowa domin a yi lakwal mm. kowa ya samu ilimi yanzu inda a ce cikin ƙauye-ƙauye ana lakwal daidai ga yadda kin zai ta da yanayin 'yan ƙauye mm. me nake so in ce mu tsarin na karatun namu ne ba tsari na kwarai ba mm. in ka diba a ko ina abin da ake ce ma man general ne ake yanzu da a ce a ɗauki nan su ga 'yan gujjon da na ce maka hulani tabbasai na ne saboda shi nike jan su a ce bangaren hulani aikinsu menene kiwo ne hmm. sai a ce to yanzu duk bangaren inda adda kwai ba ma hulani kaɗai ba hadda buga da noma dikin nan hmm. a ce yara can wurin menene za a yi za a yi lakwal lakwal wanda zai ba su ilimin kiwo hmm. su kure cikin aikin nasu na gado yanzu bangaren da su aikinsu noma ne kamar inda noma ne ake hakan ga kamar wajen irin wa'yan ga hotalin arawa mm. yanda ake hodi su ma tabbas sai na ne dan shi ne mm. nike jan su a ce su ma can wurin sai a sa su kure ta ga bangaren noma kamar ba lakwal ne da zaka zo kawai ka karanta wani abe wani napoleon wani wane ne a'a mm, ne a ce a mai da hankali wajen ba su ilimi wajen harkar kasuwanci harkar kasuwanci wani economy finance da wani wane ne don kaga bangare-bangare wani gari kamar yanzu wani agadas hakan ga a ce Ecole na industry hmm. kai inda za a yi hakar ma'adinai da sauransu ma'adinai da hmm. sauransu inda kamar yanda malam ya ce a koyi yin wani jirgi wani wane ne yanzu aka yi wannan mine ne lakwal ne yanzu kaga misali lakwal inda za a yi karatun noma kenan dole ne sai an yi a jarrabawa sai an yi noma hmm. kenan noman da za a yi cimaka za a samu cimakan nan yaran da ke can wurin wannan cimakan ne zai ci da su a lokacin da ba lokacin damana ba kenan ba sai sun ma dawo birane ba sai sun zo birane ba yanzu ka ɗauki misali masu kiwo dole sai an yi kiwo nan kuma kiwon da za a yi kowane ɗalibi zai iya samun dabba da zai iya bunƙasa wannan kiwon kuma yana da ilimin yadda zai yi tattalin wannan kiwon kenan ga yara hakan ga uluki su zo birni kara zuba haka nan za su samu aiki yo ai ba ma birane ba ba ma birane ba a tado wannan zancen na bakin haure akwai matasa cikin su waɗanda rashin wannan abun ne ke sa su su tahi wani kasashe wani abuja kai ni na yi zama burkina lokacin nijar bata da ambasad da consular burkina mm. na yi zama sekretar general na kungiyar 'yan nijar da ke zamani a burkina na ce maka akwai yara 'yan shekara takwas tara da ke yawo suna yanka akaiwa a can wurin kenan wannan abu mine ne wannan inda a ce a nan gida an samu sana'a na kwarai an ba su horo na kwarai kuma gwamnati tana iya yin shi abun bai hikarinta ba rashin niyya dai ne to bari mu dawo kan malam jil malam jil kaji abinda wato asumana amadu ya bayyana kan kokarin da suke a hukumance eh, shin akwai abin da zaka kara akwai na ji daɗin duk maganar da malam ya yi da maganar da alkabir suka yi na'am amma bisa shi magana da ya yi na mm. fahimci kawa don abin ga tambayar da kan mai ta ƙarshe mm. bai ba da wata amsa mai mahimmanci ba kawo da kace mishi yanzu wani gudunmuwa ne suke kawowa bisa kan matsala ta yara sai ya mm. ce sai sun yi bincike allah na tuba shekara nawa ake shekara nawa yara suke bisa titi Hanyar za a cewa ba a yi bincike ba a san shekara nawa ke ga uwaye na ba malamai yara su taho ko karatu shekara nawa abin ga uwaye ke barin ɗiyansu su hito daga ƙauye su taho birni kenan har yanzu ba a yi bincike ba a san menene zai sa musabbabin wannan abu eh a ban yarda da wannan magana ba akwai abin da ya sa kaga duk in aka taru bisa a taimaki yara da ni da mutane ba mu shiri kenan yau To ai kungiya ce gare ka eh. Eh, wannan kuma eh, ma'aikata ce takanasa da gwamnati ya keɓe. Shi ne nake cewa kula da mata sauraranni sauraranni ai ba gwamnatin gaba kawai ne ya kawo wannan ma'aikata ko mm. duk gwamnatin da suka zo suna da wannan ma'aikatan. Mm. Kenan zai ce mini zai ce mini su da suka zo yanzu ba a kididdigar mutane yaran da suke hitowa ba. Ma'aikatar da aka sa bisa kan ma'aikatar da suka zo aikin su kenan su ba su yi aiki ba su waɗanga da suka zo ne za su zuwa su samu su yi enquete su ga yadda za a a'a ba mutane Nijar ba a tashi a aiki sai an bari har abin ga tsinke ya tsone ido mm. za a tashi a ce to bari mu tashi mu gani yaya ne za a yi kuma wayan cikin an tashi yaya ne za a yi din ba a kare shi da an ga magana kwana biyu kwana uku magana ta yi sanyi sai a kyale sai kuma wani abu ya samu zaka ji an ce eh, eh an fara anket bari mu gani ko kaka za a yi a ya kamata ya kamata gwamnati ta tashi kanshi ya hori waɗannan mutane waɗanda ma'aikata ga da ya bude mutanen da ke ciki a hore su in aka baka aiki dole ne in lokaci ya kai a tambaye ka mu ga resulta din aikin da kai an hmm. baka bada resulta ba a mai da ka a mai da ka rukuti hmm. a sa wanda zai aiki yanzu kamar wannan ita wannan kungiya taka da ke fafutuka domin ganin wato makomar eh, yara ta kasance mai kyau eh, ka taba samun a kullum in na samu yaro biyu uku na mai da kauye. kai Niger ni na babu kasa babu wani yanki da baka je ba da ban je ba na mai da yaro to a kullum in na je sai na mu uwayen nan galgadi ba cikin ƙauyen ba tara mutane nake cikin ƙauye ba yaro ne na samu ya ce min ga uwayen shi in na je aka ce mu yaron ga wallahi gashi shekara uku muna neman shi ba mu gan shi ba sai in ce sai mu uwayen nan galgadi in ce to in kunne ya ji jiki ya tsira ko a kusa gare ku in kun ji wani wani waɗansu uwaye za su aika iyansu mai ku ce musu ku musu galgadi ga wadda ga abin da ke faruwa fa mm, matsalar da ke faruwa ni ba sani akai ba amma akwai sauran magana to yanzu kamar yaran ga da kake gani a birane musamman a nan birni mai yadda kake ganin suna shan solution suna shan tramol suna ta faduwa haka shin kana ganin duka su duk sun kasance waɗannan yara da ake baro su da iyayen nasu ko kuma iyayen nasu ke turo su a nan kai akwai yara waɗanda ke waɗanda ke nan yanzu a bisa kan titin mai. Mm. suna da uwayensu mai. suna da ya mai. ni na saba zuwa wurin dan inspector de call ya kai wata bakwai bisa titi ya sha shayi sha sha kwaya da na kai shi wurin uban na zo na haɗa uban inspector de college. To kaga to nan nan ba ka ganin akwai matsalar uwaye da ba su iya tarbiyyantar da nasu. To tambaye ni yaya aka yi. To ya aka ya aka. yi. Ɗazu malam na cewa ɗa kyauta ce Allah ya ma. Na'am. Mai sai ka ga mutum yana da matsayi a garin nan namu matsayi amma in ka je ka ga gidan shi babu tarbiyya ko guda babu tarbiyya ko guda ni da nake ma magana akwai yaron da naka gida uban shi ya ce kai ba ni san shi dauke kana so yau aka wayi gari in na je wurin su uban soke kai yake dan nayi nayi iyaka gwargwado har mm. suka koma ga juna da yahi yahi son yahi rayuwa da kyau cikin uwayen shi cikin nashi yaran da kake yaran da alkebri ke cewa suna gida yaran da ke gida yaran ne waɗanda har yanzu mun ne uwayensu suna ƙauye a mun mm. maida aka wayi gari wata uku wata uku na sake ganin su mai mm. kenan sai na gano da uwayen su ma su damu da su ba su damu da su ba kenan yaran ya kamata su taho nan akwai waɗanda yau Allah na tuba sun sun koyi aikin hannunsu sun koma masu gidajensu yau in ka tambaye shi ina ka sai ya ce gashi nan ina ka sai ya ce gashi nan kai yake nuna da ni yake mm. akwai yara waɗanda uwayensu na nan ya mai abin ga kannan eh, eh, uwayensu uba ya zan babu uwa ta zan babu amma yaro sai ka ji tanti ta ce maka kai ba ni san shi ta in kana so akwai alkabir ya san su akwai wanda in yana zamne ni kan kaina ana da mata na da ɗiya biyu gare ni amma wai ina ganin ɗiya na ni yadda nike. kokari da su da musu in na zo kuma waɗanga ma ɗiya na ne amma in na ji labarin in na tuna da labarin gidansu sai ka ga yaro yana zaune ni ina kuka zunci bisa kan yaran ga dami Allah na tuba da ai bai taɓa tambaya a haihu shi ba da bai taɓa cewa a ku haihu ne ku haihu ne uwaye ne suka haihu ya kamata uwaye su kula da diyansu yanzu wai gwamnati ya kamata ku kaka ne gwamnati ta tashi tunda akwai kawai da muka ce ɗazu uwaye waɗanda ba su gano da duk maganganun da malam ya yi nan ɗazu akwai uwaye ba su gano da ɗa kyauta ce Allah ya maka ya kamata ka riƙe ɗan nan ya kamata ka kai ya zama ma abin shawa yaron nan ka ba shi tarbiyya mai kyau akwai uwayen da ba su san wannan ba sun mai da ɗiyansu kawai dabbobi ya kamata gwamnati ta tashi. Eh, to malam eh, shi magana eh, jil sai ta ta maido mana wannan tambaya akai shin ana cewa cikin a nan gaba wato ana kokarin a daidaita harka haihuwa shin ba gani yawan haihuwa ne ya kawo haka uwaye su kasa kula da ɗiyan nasu su bar suna zuwa kan tituna. yawan aifoti ne shi zai kawo haka. shi ne nake son yin tambaya ai. <laughs> mama ada. ina amala. wato yawan aifuwa babu abin da za kawo ma ban da alheri. kenan matsala tana wajen iyaye ko wala ka san Allah tabaraka ta'ala. shi ne ce mana wa fi sama rizqukum wa matu adun babu abin da zani faɗi hazaraman ko kuma cikin dibawa ta ra'ayi na mm. a'a abin da Allah ce ne zani faɗi akan yana Allah ce dukkaninmu daga sama ne arzikin mu yake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu auri masu son mu masu nuna mana kamna masu aifuwa dan in samu yawan jama'a gobe kiyama to wannan maganar ita ta ɗauki mutane kuma malamai suka ƙi yin bayani a kansa sai kaga kowa so yake ya samu ɗiya da yawa don su zan al'umma annabi in ka in fa kai su ɗiya da yawa ba ladabi ba kuma babu tarbiyya babu kulawa kuma ba al'umma annabi bane ba al'umma akwai matsala <laughs> kuma su al'umma shaidan ka gane ko kenan nan matsala take to kenan lahin ku ne ku malamai da ba ko ba da bayani sosai inda ban ba da bayani da yanzu ban zuwa in faɗi wannan to shikenan <laughs> eh? wato samun ɗiya wajibi ne ka samu ɗiya ka nemi ɗiya ka samu wajibi ne ka nemi sanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ƙara kai ma to na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma masu tarbiyya amma masu tarbiyya waɗanda za su sanin wanga baba ne wanga kanan baba ne wanga wan baba ne ko kuma wanga tsaran baba ne tsaran babanka ya kamata ka mai ladabi kana gani akwai haka nan yau babu me ya kawo haka nan dirishin tarbiyya daga cikin gida ana son kai uba ka zamana ka rika yin fira da ɗiyanka saboda ka san mi suke ciki su rika yin fira da kai su san kai wane ne ki rika yin fira da ɗiya ki aza su bisa hanya uwa don saboda su kowa ya shaki kowa amma kai ka zan abin ga wato baba kai ka fita cikin gida tun da safe ka fita tun da safe ka ta yi aiki yara na kwana ka komo da daddare suna kwana shi yaushe za su sana hankalinka ko ko shi za su ɗauka hankalinka ko kai yau shi za ka ɗaukar nasu ka sai nema abin duniya ya kawo haka mana haja nema abin duniya ya kawo haka su ne duniyar taka ai to da lamar hajja na gode bare da yake ana nuna min da cewa sauran mu yan mintuna biyar ina so eh, eh, eh, mala na'am to ina so a dunkule a gurguje saboda an ce mana na ra'ayi ya ne za a warware ita wannan matsala ta kwararar yara cikin birane zan dunkule amma mhm, ina so in tsoma baki to bismillah ni dai a matsayina mhm. ban yarda da adaidaita ba saboda ita adaidaitan menene wata manakisa ne da can suke so mu afirka mu rage aihuwa domin su mallake mu afirka in ka diba misali niger miliyan goma sha takwas bisa yan miliyan na girman haɗin ƙasa mu kaɗan ne mu yan ƙalilan ne mm. shi matsalan mine ne ba yawan aihuwa ni yau ɗiya hamsin a ɗari in allah ya bani ina so amma mine ne matsala matsalar tarbiya ce tarbiya ce ka a ce wai saboda sanadiyar wannan zancen a zuwa ce a mu rage aihuwa a bamu waɗansu ƙwayoyi da zai sa matan musu su rage aihuwa ban yarda da wannan ba wannan manakisa ne yaudara ce afirka afirka bai kamata yarda wannan ba eh, amma yanzu amma yanzu malada ina zuwa yanzu misali zan baka misali zan baka ni na ga talaka mhm. mai gadi wanda albashin shi bai wuce shika talatin da biyar ba da yake da ɗiya wajen goma sha ɗaya ɗiyan nan guda ya zama eh, garda republican bayan baka sai da ya je economy jami'a guda mai kuɗi ne yau taksin da gare shi ma sun kai wajen goma guda kai dai in na zana masu ba na kare ba kuma tika ladabi mm. ka san ladabi saboda tsohon ga akan ma yana mai gadi akan ma bai da hali tsohon ga ya zama namiji ne na gari a gidan shi gidan shi bai yarda yaro ya tambada kuma yana zama a yi hira da yaro eh, ana shi kenan misali wani kira za ka misali eh, wani kira gare ka dai domin a dakile wannan eh, matsala ta za a dakile misali nike nan gaba da dan ka a gurguje a gurguje a gurgujen mm. eh misali na shi wannan latijon da nike gaya maka ba mai kuɗi bane talaka ne amma aqida shi ya zamanto ya san daraja wayannan diyan Allah ya bashi yawa kuma yana kula da su yana kulawa harkar lakwalkin yaran takin takin yake zuwa yaro wanda bai karatu lakwal kashi yake bashi ke ya sa shi a hanya mm. kuma ya nemi ya san menene matsala na yaron kenan in duk uwaye aka ɗauki wannan ita ma gwamnati ta zo ita ma ta cika aikinta to a gulguje na gode na gode na gode eh, eh, a ƙarshe malam jil mi zaka cewa eh, a ƙarshe a ƙarshe mm. ni zan mai da nauyin duka bisa bayan gwamnati na'am eh gwamnati ta tashi tsaye na'am ta zaɓi mutane waɗanda za su aikin mm. waɗanda gaskiya a aika mutane can cikin ƙauyuka su wayan da uwaye su wayan musu da kai da yaran da kuke aikowa abin ga eh, birni mhm. ga yadda suke zama karshen magana ta kenan to mun gode to malamai maza da mata da kuka bibe mu a kan wannan tasha ta studio kalangu kun ji dai abubuwan da muka tattauna da su a game da wannan matsala ta kwararar yara zuwa birane wanda suke zama mabarata ko kuma suna ayyukan asha a waɗannan birane daban-daban kuma mun tattauna muna fata wannan tattauna za ta samar da hanyoyin dakatar da irin wannan safara ta yara da suke zuwa cikin birane suna ɓata makomar tasu kuma su iyaye suke ake ganin malahin su ne kuma muna fata uwayen za su mai da hankali na tarbiyyantar da ɗiyansu da kula da su eh, malaman da muka gaito mun gaito malam haja wato malami ne da ke wa'azi da kuma gargadi sannan mun samu jila a kakaf wato na wato wannan kungiya ta espoir mandela da ke taimaka ma yara sannan da muhammad el shi ma wanda yake kungiya ta jeunesse active wato matasa masu neman kansu na kansu da kansu a wannan kasa ta mutum jihar kuma kun ji a kai tsaye asumana amadu wanda yake a cibiyar da ke kula da kare yara kanana a madadin duka malaman da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan muhawarar studio kalangu ni ma ma'ada nake ce da ku a huta lafiya.